أين نبدأ وقوى آيوين لما لها حيز موشيك سنة با ها ما في

ya ce malam mai littafi yake cewa قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء abin da ake so mai da hankali a nan a cikin wannan ayoyin akwai tabbatar wa Allah da sifa ta asabu ta fiskoki guda uku fiskar farko bisigatil madi qadis sabi'a fiska ta biyu bisigatil mudari wallahu yasma'u fiska ta uku bisigati ismil fa'il kira sami Allahu sami Allahu Allah ya ji wallahu ya Sama'u ta yasma'u kuma, sai kuma inna Allah sami'un basir to wannan shine ismul fa'il illa Allah sami'un basir a tabbatar wa Allah sifatun sama lalle Allah yana ji am ya yasabuna alla la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun ko to ina waɗanda suke cewa Allah baya ji ka duba wani raddi Allah ce an ya samu da Allah la nasma'u ya zo da ba raddi ba ne eh eh time so tabbatar wa Allah sifar adamu sabi laks ne tawaya ne Allah yana ji yasma'u sirra wa najwa Allah ce illani kuma asma'u wa ara هذه الآيات التي نريدها هنا ترد على الذين يزعمون بأن الله لا يسمع كجي أم يحسبون أننا لا nasma'u. sirrahum wa najwahum law kuma illani ma'akuma asma'u wa da alam ya alam bi allallaha yara to law kaga an kawo karo sifar gani alladhi yaraka hina taqum yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidi illahu huwa as-sami'ul alim وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون to a nan guri idan kun lura akwai tabbatar da sifar sam illani ma akwai ma asma'u asab ko yana ji jami'ul masbu'ati kawai yadda kuma yake yara jami'ul mar'iyati alam ya alam bi Allah haira akwai tabbatarwa Allah wato jami'ul mar'iyyati wal mubsirati alam ya alam ay eh, alladhi yaraka hina taqumu taqallubaka fi sajidina illa huwa samiul alim duka suna tabbatarwa Allah gani tabaraka wa ta'ala da wali malu fasayar allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa qawluhu وهو شديد البحال kalmar mihal daga mubahala ne bihal daga mene al-mubahalatu al-mubahalatu shine al-uqubatu a larabci kenan wahuwa huwa shadidul bihal ana nufi me shadidul to ku rike wannan wa makaru wa makara Allahu wallahu khairul makirin kaga a nan gurin an da Allah cewa yamkuru makaran Allah yana yin makaru amma makar ubangiji ala wacin ladak safi babu tawaya alama ya liku bi kuma min gari tamsil amma kaga bakar namu bakir mu akwai tawaya akwai zalunci wa bakaru bakara wa bakarna bakara hum la yash'urun akwai isbatu sifatul bakri lillahi ta'ala ga wanda ya yi makircin Allah ya labe masa da martani alama ya liku bi jalalihi وعظمته حقيقة على وجه جميل حسن يليق به sai kuma kaidu innahum yakiduna kaida sai ya ce me wa akidu kaida akwai tabbatarwa da Allah sifar kaidi yana mai da martani idan an yi kaidi وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا akwai tabbatarwa da Allah sifar al'afu wal qudra haka ne wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim akwai tabbatarwa Allah sifar afu da kuma alƙudura shi ma da me ake nufi da al'afu a larabci al'afu a larabci a tarku? al'afu yani u'fu anhu ana nufin utrukhu ana afautu anka la kyalika al'afu a tarkuri a larabci afuwan mai bari ne a yi zunubi sai ya bari ya ƙi yin azaba din mana tarku sahibul jarimati kenan an yi alaiha to da ce. Um, afuwu akwai tashdid ko wato mai yawan afuwa tabaraka wa ta'ala mai girman afuwa tabaraka wa ta'ala mai girman wato kau da kai baya ɗaukar fansa yana da yafuwa yafiya waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim kaga akwai tabbatarwa Allah sifar magfira da rahama al-ghafuru ar-rahim kenan ubangiji ya sifanta da wannan sifofi wa qawluhu walillahi al-izzatu wa lirrasuli wa lilmu'minin wa qawluhu fa bi izzatika la ughwiyannahum lahum ajma'in ko da ke akwai wata fa'ida mun ji afuwa ko bai muka ce afu to almakfira as-satr wa ya yi jayyid me bambancin as-satr da at na to in baka ganewa ya za ka iya fassara ko da ke ana yin labarin a fassara a wuce a larabcin afuwu gafuru ya ke nufi afuwu tariku ko zafuru fa satiru afu bari yi ya kyale kawai zafuru fa gashi nan ya gani ga laifin sai ya suturce maka ya rufa maka asiri as-safhu safh to me kawo da kai a bangaren Allah na yalewa eh kamar dai ina da alaka da juna ko eh mujawaza jawaz anhu an yi maka an sauƙaƙa maka kun gane tayi walillahi al'izzatu wa rasuli wal mu'minin akwai tabbatar Allah sifar me al'izza wannan shine madlulin sunan ubangiji na al'azizu to wai me ake nufi da al'izza a larabci cifa. ما معنى العزة القدرة سيكم به الغلبة العزيز أنا نفر القدير الغالب yana da kyau ku rika sani waɗannan kalmomin fa saboda shi zai taimake ku wajen fassara su al'azizu al'izzatu al'uwatu walbe walgalaba ga ƙarfi ga rinjayi shi da al'aziz amma da hausa mai muke cewa buwaya yana da ƙarfi ya yi rinjayi ya buwayi mutane ya faɗa akan iblis fa bi izzatika la'uhu ughwiyallahum ajma'in akwai tabbatarwa Allah sifar al ko wa qawluhu tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram albarkatu ubangiji ka sai yawaita shine abucin girma da karamci kalmar tabaraka me ake nufi da ita eh eh ta kasara mai takasaratil baraka tabarakan kama wani wato albarkar ta yawaita ka gani wato albarkar ubangiji ta kai nihaya wal gaya to me albarka din eh to zai iya hawa amma dai ba shi ne direct albarka ba ya dan hau sauran iriska abin idan an ce albarka ai a wasu muke faɗa me albarka albarakatu ha haka ne idan an danganta ta ga ubangiji mai ake nufi albarkatu ta Allah kasaratun lafar

da da jinka to kamar wani kamar da aka fita ta ita ma tana a asan kalmar larabcin kenan wacce ko ko ba wasu ne sa su ta wacce eh daman larabci ne suka dauka larabci ne ai sun ce yare ba ya zama to a sai ya zama barawo yare da kwarai shine mai yawan sata to me bambancin wannan fi launin mahfuz da wannan bayanin da kai na bayanin kaɗan nan ba daidai ba ba da kaɗan ana suna tuna da zaune a nan bayani da ke ya zai gane kaga kaga karka shigar da mu abu yanzu muna magana malka kana kawai lahul mahfuz kuma kai da za ka yi tambaya ba ka rike bayanin da na yi ba ai kaga abin da nake faɗa ba rubutawa ne da zo nake faɗa ba ni ma Allah ne yake sa nake faɗa kayan da aka muhimmancin nimanci izza da wayaya da bidi ka kawo ya yi eh to ne bambancin filomi ma da shi ma shi ma ya shiga wannan prinsip na gaba da Allah sun ka kusan filomi mafus <laughs> saboda kawo magana ta gaba alaƙa ne fa <laughs> لو قال له محفوظ ابھی کیا ہے قال له چل لو قدر ہو بھائی جی ببر قال له ابھی بول رہا صلی اللہ علیہ تمبے تا کا تمبے یہ مکہ صلی اللہ علیہ وسلم وقوله فاعبده واصطبر لعبادتي فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا wannan ayat tana nuna mana Allah bayi da samiyi menene samiyi mumtaz ko shabihi ko mathil wato amma ba haka bane direct gaskiya samiyi yana da alaka da yana da alaka da suna yawwa altalamu lahu samiyya wato ba wani mai suna irin da Allah kan kan kan jinsi wato la jami'il asma tabaraka wa ta'ala kamar hal ta'lamu lahu samiyya la samiyya lahu istifhami ne amma bi ma'ana lafi tambaya ne a ana nufin korewa yani la ahada yastahiqqu lismihi ba wani wanda ya cancanta an bashi sunan Allah zai hau ya zauna daram da kan ka iya cewa hal ta'lamu lahu samiyya la musa la musawiya wato la musabiya lahu walla ba wanda ya daidai da shi walam yakul lahu kufuwan ahadu kufuwan ko kufu'an me ake nufi da al-kufu a larabci al-kufu al-musawi al-kufu wanda kuke kai daya musawi ba wanda yake sa'ar Allah likamalihi fi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi tabaraka wa ta'ala wa qawluhu fala taj'alu an andada wa antum ta'lamun akwai korewa Allah liddu me an liddu da larabci al-mithlu eh al-liddu almithlu kishiya irinsa alliddu ashabihu Allah bayi da shi wallan bin nafi mujmal suke ce da shi la mithla lahu wala nadhir wa min allasi man yattakhidhu min dunillahi addadan aldadan jam'i ne lil adliddu yuhibbuna yuhibbuna hubka hubbillah أندادا أشباها أندادا لذراء sa'alli wanda suka yi kama da shi ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فلا تضربوا لله الأمثال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أو كوري Allah تبارك وتعالى ولد كو أو كوري Allah شريك في الملك ba yi da wani majibincin lamarinsa ba yi da shi tabaraka ta'ala wannan dai a cikin ayoyin nan ko wannan ayar akwai tabbatarwa Allah dukkan yabo gaba daya li zatihi wa li asma'ihi wa sifatihi haka kuma akan qada'ihi da qadarihi Allah ya cancanci duka alhamdu bai da da bai da aboki a cikin mulki wanda suke tarayya bai da wanda yake jibintar lamarinsa cikin bayan shi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi fassara shine ma fi samawati wa ma fil ardi yusabbihu lillahi ko ce lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir an tabbatar wa Allah alai masa tasbihi to me ma'ana at-tasbihu a larabci at-tanzihu akwai wata eh. tabaraka komi ba badin labin alfazil umum ne a larabci alhau komi yana yawa Allah tasbihi komi yunazzihu Allah komi yuqaddisu Allah wa yi min shayin illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد له الملك الملك المطلق كو بالجميع الوجوه كاغا أكو تبتر على صفة الكمال وله الحمد أن تبتر الله الحمد كما أن تبتر مسئيكو أكن كومي وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يكن له ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ما معنى تبارك أنا اللي معك بني تبارك تعازم إيه tabaraka ta'azama tabaraka alladhi nazzala al-furqana ay ta'azama alladhi nazzala al-furqana ya girmama alladhi nazzala al-furqana alladhi nazzala wasnan wa ma'nan al-furqan al-qur'an ba ala to kaga wannan aya ta tabbatar da manzan Allah abdu ne ko kuma ashraf halatil abd ya kudu fi ta'ati khaliqihi ya zama bawa mai mahalicci shi kuma ta tabbatar da sifar annabi mai gargadi ne ga talikai ta tabbatar da sifar mulki ga Allah a sammai da gaske kowa ta tabbatar da abin da kulhuwallahu ta tabbatar wala mai tafi waladan ta tabbatar kuma komi shi halitta faƙaddarahu taqdira ka girmama shi ka ƙaddara shi da abin da ya dace da shi mata kada Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan la dhahaba kullu إله بما خلقه ولا على بعضهم على بعض سبحان الله أما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى أما يشركون أقول كوري الله داكو كو an kore wa Allah da a ce wannan ayar sannan kuma an kore sabuwar wani Allah din bayan shi Allah tabaraka wa ta'ala wa ma kana ma'ahu min ila idan haka ne kowane Allah sai ya tafi da abin da ya halitta kenan in akwai allolin ko shi ne wala ala ba'adu ala ba'ad kuma wani sai ya fifici wani dole a samu wani ya girbi wani fala tadribu lillahi al-amsal illa Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun a cikin ayar akwai hala bugawa Allah misali cewa babu abin da ya kama da Allah to da akwai abin da ya kama da Allah to da an samu tawaya akan kamalar ubangiji قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون a cikin wannan aya ta hada dukkan usulul muharramat tushen abubuwan da aka haramta mafi karancin abin da aka haramta albasha na biyu sai laifi laifi shi ya fi alfasha al'isma ku gane a ka'idar larabci aƙallu zambi alfasha sun yalihi al'isim al'isim ya fi alfasha laifi a wajen Allah sai kuma albaghi mai ghairi alhaqi to shi kuma ya fi su gaba ɗaya, albaghi bi ghairi alhaq to wanda fi shi gaba tushriku billahi ma lam yunzil bi sultana shi kuma ya fi albaghi bi ghairi alhaqi to wanda ya fi shirka kuma an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ka ku gaya wa Allah abinda ba ku da ilimi shi Allah ya kiyaye mu أعظم المحرمات بلا إدلاق بإطلاق shine ka yanki zance ka dankanta wa Allah abinda da ilimi a kai Allah kiyaye qawluhu ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ibnu taymiya ce fi wallan ya zo a wurare guda bakwai cikin alkur'ani wallan aya tana nuna allah ya daidaita akan al'arshi tana daga cikin adillatul uluwi kenan wal fawqiyya tabaraka wa ta'ala ga sunan zai faɗa fi suratul arafi inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh wannan ayoyin a haddace su a kiyaye saboda buga hujja ga masu kore istiwa'i Allah sai fi suratu yunus inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh gani sai cikin ra'adi Allahu alladhi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh sai fi surati taha ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa sai a cikin suratul furqan thumma istawa 'ala al-'arshi ar-rahmanu fas'al bihi khabira sai cikin surati ali alif lamim as-sajda Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-arsh sai a cikin suratul hadid huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arsh haba wala duk waɗannan ayoyi gaba ɗaya kai wani zo ya ce wai Allah bai daidaita ka al'arshi ba wa qawluhu ya isa inni mutawfika wa rafi'uka ilayya duk wani ƙari mutawaffika wa rafi'uka ilayya zan ɗauki ranka kuma ɗaukake ka zuwa gare ni wannan akwai isbatu uluwin rab cewa Allah sama yake isbatu al'ulu wal fawqiyya bar rafa'ahu Allahu ilaihi ya ɗaukake shi zuwa gare shi ila a ƙasa ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal amalu salihu yarfa'u ka gani uluwar rabb ya hawa nubnu li la'alli ablughu al asbabas samawati fa attali'a ila ilahi musa har fir'auna ya ce fa attali'a ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kadhiba wa qawluhu a abintum bal fi samai an yaksifa bikum al-ardha fa idha hiya an hasiba فستعلمون كيف نذير duka waɗannan ayoyi suna tabbatarwa Allah ne daidaituwa a kan al'arshi a sama wallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma mastawa ala al arshi ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum bil ilmi kana wal ihata wallahu bima da basir sai ce ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbihum bima amilu yawm al-qiyamah inna allaha bikulli shay'in alim wa qawluhu wala tahzan la tahzan illa allaha ma'ana kaga ba iya ko sai kuma illani ma'akuma asma'u wa ara ma'akuma tarayya Allah yana tarayya da bayinsa alma'iyyatul khassa kenan wanda ma'anarta alhibzu wal kala'a kiyayewa da tsarewa inda ni ba kuma ana nufin da musa da haruna wa iya khassa إلا الله والذين اتقوا والذين هم محسنون الوئية الخاصة يا جماعة واصبر واصبروا إلا الله مع الصابرين الوئية الخاصة يا شباب كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ma'iyya a cikin nususun alkur'ani guda biyu ce akwai al'amma kama wanda ta zo a cikin surutun majadala da surutun hadith da muka faɗa akwai kuma alkhasa kama wanda suka zo a cikin wannan ayoyi dukkan ma'iya tarayyar nan ba sa nufin al'imtizaj me al'imtizaj cakuduwa saboda kada yan wahadatul wujuh da yan hululi su su samu cewa wai Allah yana cakuɗa da da mutane babu al’imtizaj babu al’ikhtilaf alin ne alal arshi hakikatan wa ma a khalqihi bil ilmi wal ihata shi ma hakikatan qawluhu wa mal asraku ila allahi an tabbatar wa allah wato sifar gaskiyar zance tabaraka wa wa man asdaqu min Allah qila an tabbatar Allah shi wa duk gaskiyar zance shi Allah yana magana akwai hadis akwai الحديث مثل القول لي وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم قال الله أشياء الله إلى مكانك أسند القول إلى فائله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أن تبتر الله صفة الكلام العربشي ما أشياء الكلام المراد بالكلام العربشي أنا نوع الجملة المفيدة وكلم الله موسى kaga an tabbatar Allah yana magana taklima din masdar ne mu'akkidun li amilihi da duk yan bidiyar sun ce Allah baya magana to baya magana kamar yaya wa minhum man kallama Allah daga su akwai wanda Allah ya masa magana wa kallamahu rabbuhu ko walamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ناديناه akwai tabbatar wa Allah sifar kusanci shi sa yan bid'a suna shan wahala a wajen ibnu taymiya da qur'ani kawai yanzu zan tun da ya fara littafin nan qur'ani yake ta bayarwa wai fa kawai cewa aka aka tambaye shi ya bayani akan sifofin Allah a cikin alqur'ani kai wa sati nan wuna ta fama shi kuma a zaune kawai yake yana ta barawa yasa aka ce da wahala ka samu malamin da ya san qur'ani irin ibnu taymiya a ƙwarai ku da gaske shi ne a lissafi ake cewa ƙwaƙwalwarsa ta mafi kwamfuta wa idh nada rabbuka musa an itil qauma adh-dhalimina nada wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajara har a gidan aljanna ma akwai nida'i wa yawma yunadihim nida'u fi kitabimita aina shuraka fa yaqulu madha ajabtum al-mursalin mazhab ahlus sunnati wal jama'a mawsufun ne Allah tabaraka ta'ala mawsufun ne bil kalam a mazhabin ahlus sunna Allah abun sifantawa ne bil kalami da zance kar wanda ya ce Allah baya magana idan ka ce Allah baya magana sabtahu bin nafs in baya magana ya zama bebe kenan kurma kuma magana Allah muta'alliqun bi mashi'ati wato mashi'ar ubangiji lokacin da ya ga dama lokacin da ya ga dama ya magana lokacin da ya ga dama kuma ya bari tabaraka wa ta'ala جيد وإن أحد من المشركين نس تجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إن شاء الله يتكلم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يهرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون إثبات الكلام يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل واتل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون شيما أبكي تبتر الله صفة الكلام wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun wannan yana nuna cewa alqur'anin nan ya zo da harufa ne da ma'ana kuma ghairu makhluqin kuma yana nuna ayat ita kanta wannan tana nuna cewa Allah a sama yake ta ina saboda ya ce anzallahu law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah anzalna saukar da qur'ani kuma a sama Allah yake wa idza badalla ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu inna ma anta muftar yunazzilu yunazzilu bal aktharuhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudsi ruhul qudusi من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنه يقولون إنما يؤلمه بشر لسان الذي يلهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين دفدرس وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أن تبتد ذاك الله يراه المؤمنون في الجنة ولا يحيطون به رؤية لعظمته وجلاله يراه المؤمنون بغير كيف ولا تشبيه وضرب من مثال للذاق الله على الأرائك ينظرون أه؟ الأرائك جمعي لنا أريكة ما أريكة سري wuraren zama ne da 'yan aljanna da suke shakatawa الذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة شيء النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى له ما يشاءون فيها ولدينا مزيد مزيد كلمة مزيد أنا نفهم قلم الله ibn jami'a ce wa hadal ba fi kitabillahi kasir ba fa duka ya kawo ba wannan babi na al'asma wa sifat a cikin littafin Allah iya da yawa man tadabbara al-qur'ana daliban lil huda minhu tabayyana lahu dariqul haqqi duk wanda ya karanta al al-qur'ani yana neman shari'a daga ciki to zai bayyana gare shi gobe sai mu tashi magana kuma akan sunna zai ta kawo hadisai su kuma akan wannan